Daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim masu raro kun kamo radio hausa na mara jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye daga nan birnin tehran ni ne mustapha adam da zan kasance tare da ku a cikin wannan fitowar ta wato zango na biyu a wannan rana abubuwan za mu gabatar muku da yadda allah sun kunshi labarun duniya da dumi su sai shirin nan na kokun san sannan mu kawo muku shirin nan namu koyi harshen farisanci sai shiri na musamman na watan ramadan mai alfarma daga nan kuma sai shirin nan na tarbiyya sannan mu karkare da kiɗe-kiɗen iraniya da fatan za ku kasance tare da mu labarun duniya da farko ga kanunsu saƙon musamman daga haɗaɗɗe dole laraba zuwa iran ya ce tattaunawarsa da masu harkokin waje ta yi kyau pakistan ta zargi ƙasashen afghanistan da india da hannu a garkuwa jirgin ƙasa na sojoji sojojin ƙungiyar sadat sun janye daga demokuraɗiyar congo to yanzu sai a gya zama domin a ji cikakkun labarun. ɗan saƙon musamman daga haɗaɗɗe daular larabawa ya ce ganawarsa da arakci wato ministan harkokin wajen iran ta yi kyau mai baiwa shugaban daular haɗaɗɗe daular larabawa shawara wanda ya kawo ziyara iran ya bayyana cewa ganawarsa da ministan harkokin wajen iran ta yi kyau mai baiwa shugaban daula haɗaɗɗe wato shugaban daula haɗaɗɗe dole larabawan shawara muhammad anwar karkosh ya wallafa a shafinsa na sada zumunta cewa muna kimanta tattaunawa mai amfani da kuma aiki tare baya ga tattaunawar da ta shafi alaƙa tsakanin ƙasashen biyu da kuma abubuwan da suke faruwa a cikin wannan yankin anwar karkosh ya zo da wasiƙa daga shugaban amurka donald trump a an bayyana cewa asarar yakin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi da wannan ƙasa ya kai dala amurka biliyan goma sha hudu ministan ayyuka da sufuri na ƙasar ta labanan yusuf rasamani ya bayyana cewa asarar da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta jazawa ƙasar labanan a lokacin yaƙi ta kai dala amurka biliyan goma sha hudu ta da bayyana cewa ƙasar rasha ta bijiro da cewa za ta taimaka wa labanan ɗin wajen sake gina ƙasar ramasani ya faɗa wa radion sputnik na ƙasar rasha cewa suna ci gaba da aiki tare da babban bankin duniya domin tantance barnar da yakin isra'ilan ya haddasa a labanan bugu da ƙari ministan ayyukan na ƙasar labanan ya kuma ce ma'aikatarsa ta fara aiki na ɗaya guzai a cikin garuruwa da za su iya isa waɗanda babu sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila a ciki. hakanan kuma ya ce ƙasar ta labanon da kuma bankin duniya da asusun ba da lamani suna aiki domin fito da tsari na yadda za a sake gina wuraren da yakin ya rusa ƙasar pakistan ta zargi ƙasashen afghanistan da india da cewa suna da hannu a garkuwa da jirgin ƙasa na soja da aka yi gwamnatin ƙasar ta pakistan ta ce da akwai hannuwan afghanistan da kuma india a sace jirgin ƙasa na soja da aka yi a cikin ƙasan wanda ake ci gaba da dambarwa ta ranar sha ga watan nan na maris wanda ya jefa mutanen ƙasar cikin damuwa a kan batutuwa na tsaro mahukuntan ƙasar ta pakistan sun kuma ce binciken farko da suka yi ya tabbatar da cewa wasu masu dauke da makamai ne suka yi garkuwa jirgin ƙasar da sun shigo ne daga iyakar wato pakistan daga iyakar afghanistan sai kuma wani ɗan indiya wanda yake tsara da shirya yadda za a yi tafiyar da garkuwa da jirgin gwamnatin ƙasar ta pakistan ta sanar da cewa wato ta ɗauki matakan tsaro domin kame waɗanda suka yi garkuwa ɗin da jirgi da kuma ɗaukar matakan hana irin haka ta faru a nan gaba yanzu dai babu wata ƙungiya ko wani mutum da ya fito a fili ya ɗauki alhakin abin da ya faru gwamnatin ƙasar ta pakistan ta ce da akwai masu ɗauke da makamai da sun kai su hamsin da suke garkuwa jirgin ƙasa yanzu yanzu dai mutane talatin da ɗaya ne suka rasa rayukansu da sun kunshi jami'an tsaro da kuma fararen hula a cikin shekarun banan dai alaƙa tsakanin pakistan da afghanistan ta ƙara ƙamari. To kuna jin waɗannan labarun ne dai kai tsaye daga nan radio Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran. Da ku ji cewa wato a Afirka sojojin ƙungiyar na sadak da ke daga gabashin nahiyar Afirka ɗin sun janye daga jamhuriyar demokuraɗiyar Congo. Kusan sojoji 1,300 ne na ƙungiyar ƙasashen gabashin Afirka din sadak. suka fice daga kasar jamhuriyar demokradiyyar congo a lokacin da mayakan kungiyar 'yan tawaye ta m23 suke ci gaba da kama yankuna wani mai sharhi akan al'amuran siyasar kasar ta congo christian moleka ya yi gargadi akan sake dagulewar al'amura a gabashin wannan kasa wanda dama can yana fama da matsalar tsaro jin yawa da sojojin na sadak suka yi daga cikin kasar tana a matsayin wani babban koma baya ne alhali gwamnatin kinshasa tana fatan ganin waɗannan sojojin sun taka rawa wajen takawa 'yan ƙungiyar ta m23 birki kamar yadda suka taɓa yi a shekara ta 2023 sojojin na congo suna fata wato suna fama da ƙarancin kayan aiki da makamai da hakan ya baiwa mayakan m23 damar kwace iko da goma da kuma bukavu ana zargin kasar wanda da cewa ita ce ke taimakawa 'yan tawayen na m23 tare da aikewa da sojoji dubu hudu da suke yaƙi tare da wannan ƙungiya a gefe ɗaya hukumar agaji ta majalisar ɗinkin duniya tana yin kira ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su taimaka su sa hannu domin daƙile ɓullar wata matsala ta 'yan gudun hijira da kuma taɓarɓarewar harkokin agaji a cikin wannan ƙasa. kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadai da kisan kyashin da aka yi wa 'yan alauya a syria kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya guna da wani zama na musamman akan abin da ya faru a syria ya yi tir da amfani da ƙarfi akan mutanen yankin wanda suke a gaɓar ruwan syria da hakan ya sanadiyar kashe fararen hula da dama da jami'an tsaron ƙasar suka yi mugu da ƙari kwamitin tsaron ya yi kira ga gwamnatin damascus da ta bayar da kariya ga dukkanin mutanen siriya ba tare da nuna bambanci ba shugaban rikon na kwamitin tsaro wato jakadiyar kasar denmark macros lasan ta bayyana cewa kwamitin yana yin tar da babban murya ga kisan kiyashin da aka yi fararen hula musamman ma da 'yan alawiya. to karshen labarin duniyar kenan. to yanzu sai a gya zama domin ajiye sauran shirye-shiryen da muke dauke da su da suka hada da shirin nan na kokun san sai kuma wato mu koyi harshen farisanci sai shirin musamman na watan ramadan mai alfarma sannan ku ji shirin tarbiyya sai kuma karkare da kiɗe-kiɗen iraniya da kuma haka muke bankwana da ku a sauraro lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Asabar goma sha biyar ga watan Maris ɗin shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan Ramadan na shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 1443 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyar ga watan ramadan na shekara ta uku bayan hijira kamariya aka haifi imam hassan bin ali bin abi talib alaihi salam limami na biyu daga cikin limamai na ahlul bait alaihi salam a birnin madina imam hassan alaihi salam wanda ake wa lakabi da almushtaba ya tashi a gaban kakansa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da kuma mahaifinsa Imam Ali bin Abi Talib alaihi salam da mahaifiyarsa sai sayyida fatimatu zahra salamullahi alaiha bayan shahadar imam ali alaihi salam a shekara ta arba'in bayan hijira ga Mariya musulmi sun yi ba imam hassan alaihi salam mubaya'a amma daga baya Muawiya dan abu sufyan ya rudi da yawa daga cikin musulmi inda ya karkatar da hankulan so daga imam hassan alaihi salam da mazuriyar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi zuwa ga zuriyar bani umayya waɗanda suka kwashe halifancin musulmi suka mayar da shi sarauta irin sarakuna na jahiliyar larabawa imam hassan alaihi salam ya kasance mai tsananin haƙuri da tsoron allah kamar da kuma ya kasance mai bayyana hakikanin koyarwa ta manzon allah sallallahu alaihi wa alihi a aikace ya kasance abun buga misali ta fuskar kyawawan halaye shine wanda ya fi kowa ilimi a zamaninsa kasantuwar ya samu tarbiyyarsa da iliminsa ne kai tsaye daga manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma mahaifinsa imamu ali alaihi salam da mahaifiyarsa sai da fatimatu zahra salamallahi alaiha da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan shahadar imamu hassan alaihi salam dan uwansa imamu hussein alaihi salam ya ci gaba da gwagwarmaya da azaliman sarakunan bani umayya har zuwa lokacin da shi ma ya shahada a hannun sojin yazid dan ma'auya a shekara ta 61 bayan hijira. masu saurare ko kun san cewa shekaru 1379 suka gabata a rana irin ta yau muhtarar fina abi obaida thakafi wanda ya jagoranci gungun mayaka masu neman daukar fansar jini na imam sani alaihi salam cikin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma waɗanda suka kashe shi a karbala shi ma yi shahada kafin haka muhtar sakafi dai yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi wa musulun bin aqil jikadan imam husaini alaihi salam a kofa mubaya'a amma bayan shagowar ubaidullah bin ziyad a birnin kufa sai ya kama shi jefa shi kurkuku sai kuma bayan shahadar imam hussein alaihi salam yar uwarsa matar abdullahi dan umar ta nema masa afuwa a wajen yazid dan muawiya sannan aka sake shi amma bayan mutuwar yazid dan muawiya ya tara mutane domin neman daukar fansar jinin imam hussein alaihi salam ya kwace iko da garin kufa daga hannun yan baranda na daular bani umayya har tsawon watanni goma sha takwas a lokacin ya kama da dama daga cikin waɗanda suka yaƙi imam hussein a karbala kuma ya zarta musu da hukuncin da ya dace da su amma rana irin ta yau sojojin mus'ab bin zubair bin al'awam suka shiga birnin kufa su kwace iko da birnin daga hannun muhtar thakafi sannan kuma su kashe shi daga lokacin ne kuma 'ya'yan abdullahi bin zubair bin al'awam suka ci gaba da iko da birnin kufa. masu saurari ko kusan cewa shekaru 36 da suka gabata a ranar irin ta yau goma sha biyar ga watan maris din shekara ta 1989 aka kwato yankin taba wanda yake arewa maso gabacin kasar masar bayan mamayar da isra'ila ta yankin na tsawon shekaru gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta mamaye hamadar sina wadda take gabacin taba a lokacin yakin shekara ta 1967 tare da sanya hannu akan yarjejeniyar camp david a cikin shekara ta 1987 gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta amince da ta mayar da sinai zuwa ga kasar masar da shaɗi gwamnatin yahudawan sahiyoniya ta cewa yankunan hamada amma kuma ta ci gaba da mamaye muhimman wurare a cikin yankin ta ba wanda yake arewacin gabashin tekun akaba har sai da aka tilasta mata ja da baya a shekara ta tara bayan tattaunawa da dama da aka yi ta gudanarwa da kuma matsin lamba daga kasashen duniya. masu rarrai kuma sun cewa shekaru dubu biyu da suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyar ga watan maris ɗin shekara ta 44 kafin haihuwar annabi isa alaihi salam aka kashe gaius lilius kaisar sarkin roma na farko a majalisar dattawa an haife shi a shekara ta ɗari bayan da aka murkushe tawayen spain kaisar ya nemi majalisar dattawa ta roma da ta zaɓe shi a matsayin babban jami'in siyasa na roma bayan ƙin amincewa da haka kaisar ya kafa kamance tare da pompey da kuma crassus inda ya mame kasar faranni ko kuma faransa a yau bayan wani lokaci crassus ya kashe pompey sannan kuma ya karbi mulki da roma sannan kuma ya shelanta kansa a matsayin sarkin roma masu saurare ko kun san cewa shekaru 171 da suka gabata a ranar irin ta yau goma sha biyar ga watan maris ɗin shekara ta alif takwas da hamsin da hudu aka haifi emil adolf von barin fitaccen likitan jamus bayan kammala karatunsa da ya ci gaba da bincikensa tare da lewis pastor masanin kimiyyar faransanci na zamaninsa domin gano rigakafin cututtuka kuma ya sami nasara da kuma ci gaba a fuskoki daban-daban da ya gudanar da bincike a kansu don haka berin ya sami kyautar nobel ta farko a fannin likitanci a cikin shekara ta da tara ɗaya. sannan kuma ya rasu a shekara ta 1917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 inda za ku ji cewa ɗaya daga cikin abokan Muhammad wato Hamid ya kasance tare da Muhammad ɗin inda suka tattauna dangane da al'adu na Iraniyawa a lokacin da wani zai tafi haji ko kuma bayan ya dawo. To da rana Ubangiji a cikin wannan shiri za a ji wata tattaunawa da ta gudana tsakanin Muhammad da Hamid din dangane da irin waɗannan al'adu na Iraniyawa. To amma kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. دیشب دلن جیا کجا اینا تلفن ویر ترهو من تلفن کردم نی نبگا ویر ترهو تو رفتی کی کاتفی فرودگاه فیلن سفکا تاشن جراگین سما پدر مهیپی مادر مهیپیا آنها می روند سو سنت پیا آنها میخواستند بروند سو سنا سن ستفی سفر تفیا مکه مکه حج ایکن حجی حاجی من یه چی خوب دکو چرا میسا چند روز قبل کپین وسو انکوانکی آنها آمدند سو سنزو خانه گده آنها خداحافظی کردند. سو سنگی کنه؟ ما رفتیم. مو منتفی آنها این کار را می کنند. سو سنایم ونن ایکی دوستان ابوکی فامیل دنگی خانواده ایالی معمولا بس هاگ قبل از کپنگ مراسم الادو خاص نمسمه یکی ɗaya خداحافظی bankwana اشعار take ko faɗin kalmomi. Irfani Na zikiri. Salawat Salatin annabi. badrage Ƙarfafa gwiwa. ba'da bayan seruz kwanaki uku osh pate osh mi pazand suna dafa pate pate onha mi dahand su suna bayarwa دیگران وسو دیگری ونی ندبن به سلامت چکن قوشن لافیه او بر می گردد شی زیده او او برگردد شی یه داو احتمالاً بیسا سمانی شما دارید کو کنادا To madalla banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari tattaunawar kamar ta gudana a cikin harshen Farisanci tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Hamid. دیشب کجا بودی؟ تلفن کردم در خانه نبودی. دیشب به فرودگاه رفتم. پدر و مادر سعید میخواستند به مکه بروند. خب چرا تو به فرودگاه رفتی؟ آنها چند روز قبل به خانه ما آمدند و خداحافظی کردند و دیشب ما با آنها به فرودگاه رفتیم. همه برای خداحافظی با حاجی به فرودگاه می روند؟ معمولا دوستان و فامیل برای خداحافظی به خانه حاجی یا فرودگاه می روند. پس ایرانی ها قبل از سفر حج مراسم خاصی دارند بله یکی از این مراسم خداحافظی هست برای خداحافظی مراسم خاصی دارند بله آنها با اشعار عرفانی و سلوات حاجی را بدرقه می کنند سه روز بعد از سفر حاجی نیز خانوادهش آش میپزند و به دیگران میدهند تا او به سلامت برگردد جالب است پس احتمالا بعد از سفر حج هم مراسم جالبی دارید بله تو مدلا یزو کما سی اگر زما دومین اسواری دا ونن تتوناوا تو گدانا سکانن محمد دکومه کما ابوکنسا حمید تره از هرشان دیشب کجا بودی؟ تلفن کردم در خانه نبودی. ادرنجیا، اینا که کسن چی؟ na buga wayar tarho, amma baka gida. دیشب به فرودگاه رفتم. پدر و مادر سعید میخواستند به مکه بروند. ادران جیا نا تفی فیلن سبکا ده تشن جرا سما. ماهی پین سعید ده ماهی پیرسا. سناسان تفیه زوا مکه. خوب چرا تو به فرودگاه رفتی؟ دکه او میسا که که تپی پیلن سبکر جرگین سما آنها چند روز قبل به خانه ما آمدند و خداحافظی کردند و دیشب ما با آنها به فرودگاه رفتیم سو و سو ان که ده سه گواتا سنزو گیدم مو سنگی بانکوانا ادرن جیا مو دسو سو من همه برای خداحافظی با حاجی به فرودگاه می روند؟ دو کووا na tafiya filin sabka da tashin jiragen sama معمولا دوستان و فامیل برای خداحافظی به خانه حاجی یا فرودگاه می روند. mafi yawan lokuta abokai da dangi suna zuwa gidan mahajjaci ko filin sabka da tashin jiragen sama domin yi masa bankwana. پس ایرانی ها قبل از سفر حج مراسم خاصی دارند. کنن ایرانیاوا کپین تپیا زوا ایکن حجی سند العدو نمسمم. بله یکی از این مراسم خداحافظی هست ای دایر گسکن ودنن الادن شینه بانکوانا برای خداحافظی مراسم خاصی دارند کنن الوکچن بانکوانا اکوی وسو الادو نمسمم بله آنها با اشعار عرفانی و سلوات حاجی را بدرقه می کنند. سه روز بعد از سفر حاجی نیز خانوادهش آش میپزند و به دیگران میدهند تا او به سلامت برگردد. ای سو سنا پدر کلمومی نذکران اوبنگیجی دا سلاتی گا نبی دن پا گویور منی چی کانکی اوکو باین تپیر محجتی danginsa sukan dafa fate-fate suna rabawa sauran mutane da nufin Allah ya dawo da shi lafiya. جالب است. پس احتمالا بعد از سفر حج هم مراسم جالبی دارید. a da ƙayatarwa kenan ina zaton bayan dawowar mahajjaci daga aikin hajima, akwai wasu al'adu masu ƙayatarwa. Bale. E. Tuma Dalla, to jama'a masu saurare ganin cewa lokacin da muke da shirya kawo jiki dole a nan zamu dakata sai a shiri na gaba za a ji mu ke da ci gaban wannan tattaunawa a cikin wani darasin to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryansu da kuma malama julai ta hada shirin fefe ne abdullahi salu ka tsanake mu fata alheri a tarbe mu a shiri na gaba a'uzu mina minan shaitanu rajim bismillahi rahmanu rahim wasalatu wasalamu ala ashrafil mursalin sayidina wa nabiyina muhammad wa ala ahli baitihi tayyibin tahirin jama'a ma saurare assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman dangane da ranakun watan ramalana mai alfarma inda a wannan rana za mu yi bayani ne kan abubuwan da suke wajabta yin ramako tare da kafara kamar haka. Na farko, idan mai azumi ya karya azuminsa ta hanyar ci ko sha da gangan a cikin watan Ramalana, yin ramakon azumin wannan ranar ya wajaba a kansa tare da yin kafara. Na biyu, idan mai azumi ya karya azuminsa ta hanyar saduwa da mace ko dabba ko kuma ta hanyar yin luwaɗi da gangan a cikin watan Ramalana, azuminsa ya ɓaci, kuma wajibi ne ya yi ramukun azumin wannan ranar tare da yin kafara. Na uku, idan mai azumi ya karya azuminsa ta hanyar fitar da mani da gangan, sakamakon wasa da al'aurarsa ko shafan jikin mace ko aikata duk wani abin da ke tayar da sha'awa da ya kai ga fitar da maniyi a cikin watan Ramalana, azuminsa ya ɓaci, kuma wajibi ne a kansa ya yi ramakon azumin wannan ranar tare da yin kafara na hudu idan mutum ya wayi gari da janaba da gangan a cikin watan ramalana azuminsa ya ɓaci kuma wajibi ne a kansa ya ramakon azumin wannan ranar tare da yin kafara na biyar ƙirƙirar ƙarya da jingina ta ga Allah maɗaukaki ko manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ko kuma jagororin shirya na iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihimussalam da gangan yana ɓata azumi a wajen wasu malamai don haka a bisa fatawarsu wanda ya aikata hakan wajibi ne ya ramakon azumin wannan ranar bayan watan ramalana amma shin ƙirƙirar ƙarya da jingina ta ga Allah ko manzo ko jagororin shirya na iyalan gidansa tsarkaka alaihimussalam yana wajabta yin kafara ko baya wajabtawa akwai maganganun malamai kamar haka na farko wasu malaman sun bayyana cewa yana wajabta yin kafara a bisa fatawarsu na biyu wasu malaman sun bayyana cewa yana wajabta yin kafara ne a bisa itiyadi wajibi na uku wasu malaman sun bayyana cewa bayi wajabta yin kafara na shida idan mai azumi ya karya azuminsa ta hanyar yin gugutu da abu mai ruwa-ruwa ta dubura to wajibi ne ya ramakon azumin wannan ranar bayan watan Ramalana, amma shin yana wajabta yin kafara ko baya wajabtawa? A nan akwai maganganun malamai kamar haka. Na farko, wasu malamai sun bayyana cewa yin gugutu da abu mai ruwa ta dubura da gangan yana wajabta yin kafara ne a bisa itiyaɗi wajibi. Na biyu, wasu malaman sun bayyana cewa yin gugutu da abu mai ruwa ruwa ta dubura da gangan baya wajabta yin kafara na bakwai nutsar da kai a cikin ruwa da gangan yana ɓata azumi a wajen wasu malamai don haka a bisa fatawarsu yana wajabta yin ramako a bayan watan ramalana amma shin yana wajabta yin kafara ko baya wajabtawa a nan akwai maganganun malamai kamar haka na farko wasu malamai sun bayyana cewa yana wajabta yin kafara a bisa itiyaɗi wajibi. Na biyu, wasu malamai sun bayyana cewa baya wajabta yin kafara. Na takwas, ƙaƙaro amai da gangan yana ɓata azumi, don haka yana wajabta yin ramako, amma shin yana wajabta yin kafara ko baya wajabtawa? A nan akwai maganganun malamai kamar haka. Na farko, wasu malamai sun bayyana cewa yana wajabta yin kafara a bisa itiyaɗi wajibi. yayin da wasu malaman suka bayyana cewa baya wajabta yin kafara. Na tara, shigar da ƙura mai kauri cikin maƙogwaro da gangan yana ɓata azumi a wajen wasu malamai, don haka a bisa fatawarsu yana wajabta yin ramakon azumi. Shin yana wajabta yin kafara ko baya wajabtawa? A nan akwai maganganun malamai kamar haka. Wasu malaman sun bayyana cewa yana wajabta yin kafara a bisa fatawarsu. yayin da wasu malaman suka bayyana cewa yana wajabta yin kafara ne a bisa itiyadi wajibi daga ƙarshe wasu malaman suka bayyana cewa baya wajabta yin kafara mai azumin da ya karya azuminsa da gangan a watan ramalana sai ya tsiri yin tafiya da ke wajabta shan ruwa kafin gotawar rana domin gujewa yin kafara to kafarar ba ta faɗi a kansa ba wato wajibi ne ya ramakon azumin wannan ranar tare da yin kafarar ta hau kansa sakamakon karya azumin da ya yi bisa ganganci. Hakanan, idan mai azumi ya karya azumin watan Ramalana da gangan, sai kuma tafiya da take wajabta shan ruwa ta bijiro masa ba da nufi ba kafin gotawar rana, shi ma wajabcin yin kafarar ta hau kansa sakamakon karya azumin da ya yi da gangan ba ta faɗi a kansa ba. Mai azumin da ya karya azuminsa bisa ganganci, sai wani uzuri da yake hana yin azumi ya bijiro masa, misali, rashin lafiya da ke wajabta shan ruwa, ko jinin haila, ko biki ya zo wa macen da ta karya azuminta da gangan. To, a nan malamai sun bayyana cewa ka fara da ta hau kansu sakamakon karya azumi da gangan ta faɗi. nan babu ka fara a kan mai azumin da ya karya azuminsa da gangan a ranar da ake kokwanto, shin ranar talatin ne ga watan Ramalana. ko kuma ranar ɗaya ce ga watan Shawwal, sai kuma ya bayyana cewa ranar ɗaya ce ga watan Shawwal domin an tabbatar da ganin wata cikin dare. Idan ka fara ta hau kan mutum sakamakon kari azuminsa da ya yi da gangan a cikin watan Ramalana, sai kuma ya sake aikata wani nau'in abin da ke ɓata azumi ko kuma wani nau'in da ke ɓata azumi na daban. Misali, mutum ya kari azuminsa ta hanyar cin abinci da safe a watan Ramalana sai kuma ya ƙara da cin abinci da rana ko kuma bayan ya karya azuminsa ta hanyar cin abinci sannan ya gugutu da abu mai ruwa ruwa a wannan ranar to malamai sun bayyana cewa kafara ɗaya ce ta hau kansa amma idan ya karya azumin ne ta hanyar saduwa da mace sai kuma ya sake maimaita saduwa da macen a wannan ranar to a bisa itiyaɗi mustahabi ya yi kafara guda biyu Idan mai azumi ya sadu da matarsa da take azumi a cikin watan Ramalana da ƙarfin tsiya, to yin kafara biyu ya kama shi, kafara ɗaya na karya azuminsa da ya yi da gangan, kafara ta biyu saduwa da ya yi da matarsa da ƙarfin tsiya. Har ila yau, wasu malamai sun bayyana cewa za a masa bulala hamsin na ladabtarwa, ashirin da biyar nashi sauran ashirin da biyar kuma na laifin tilasta wa matarsa da ya yi, kuma babu bambanci matarsa ta auren da'imi ce ko kuma ta auren mutu'a ce, amma ita matar da aka sadu da ita da ƙarfi babu komai a kanta, kuma azuminta bai ɓaci ba, amma idan da yardar mace mijinta ya sadu da ita, alhalin dukkaninsu suna azumin watan Ramadana, to azuminsu ya ɓaci, kuma wajibi ne su yi ramakon azumin wannan ranar. tare da yin kafara bayan watan Ramalana, kuma kowanne daga cikinsu za a yi masa bulala ashirin da biyar na ladabtarwa. Idan kuma matar da mai azumi ya sadu da ita da ƙarfin tsiya a cikin watan Ramalana ba matarsa ba ce, to kafara ɗaya ce a kansa na kare azuminsa da ya yi da gangan. Ita kuma matar da aka mata fyaɗe, azuminta bai ɓaci ba. Idan kuma mace ce ta sadu da namiji da ƙarfin tsiya a cikin watan Ramalana, a nan hukuncin yin kafara ɗaya ne a kanta, wato kafarar kare azumin da ta yi bisa ganganci. Idan mutum baya azumi sakamakon rashin lafiya, ko kuma matafiyi ne da ya dawo daga tafiya da baya azumi a watan Ramalana, to bai halatta ya sadu da matarsa da take azumi ba, idan kuma har ya sadu da ita da ƙarfin tsiya, to a nan akwai maganganu biyu. Wasu malamai sun bayyana cewa babu yin kafara a kansa. saboda saduwar da ya yi da matarsa da take azumi duk da cewa ya aikata zunubi yayin da wasu malamai suka bayyana cewa wajibi ne ya kafara saboda saduwar da ya yi da matarsa da take azumi a bisa itiyadi wajibi idan mai azumi ya karya azuminsa a watan ramalana ta hanyar aikata abin da ke haramun misali shan giya ko zina to kafara ɗaya ce ta hau kansa wato yin azumin watanni biyu a jere ko ciyar da mabukata guda sittin ko ‘yanta baiwa, idan mutum ya ɓata azuminsa, amma yana kokonto, shin abin da ya aikata yana wajabta ramako ne kawai, ko kuma har da kafara, to a nan hukuncin ramako ne kawai ya hau kansa ban da kafara. Yanzu kuma ga addu'ar rana ta goma sha hudu a watan Ramalana mai alfarma. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات وأغلني فيهم من الخطايا والهفوات ولا تجعل لي فيه غرزا للبلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين يا الله kada ka kama ni a cikinsa da kuskuren da na yi ka kuma sanya ni a cikinsa in kasance mai rage kurakurai kada kuma ka sanya ni a cikinsa matattaran bala'i da annoba da ɗaukakanka ya ɗaukakan musulmai. Daga ƙarshe nake fatan Allah ya karɓi dukkanin ayyukanmu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. رمضان تجلى وابتسم duniyarmu a yau. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake sadu a cikin shirinmu na duniyarmu a yau. Shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata, wa'anda suka shafi siyasa, tattalin arziki, zamantakewa tsaro da sauransu, inda muke kawo muku ƙarin bayani dangane da labaran sannan mu jira in masana dangane da su gwargwadon lokacin da muke da shi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. To ba sauraro shirinmu na yau zai magana dangane da mai da martanin jagoran junju hali musulunci na ƙasar Iran ga zaɓe biyu wanda shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ba wa kasar dangane da shirinta na makamashin nukiliya wato ko tattaunawa ko kuma yaƙi jagoran junjo hali musulunci a nan jamhuriyar musulunci ta iran ya maida martani ga shugaban kasar amurka donald trump wanda ya yi barazanar wa kasar da yaƙi idan ta ƙi ta tattauna da ita kan shirinta na makamashin nukiliya kamfanin dilancin labaran pars today ya nakalto jagoran yana faɗar haka a ranar laraba da ta gabata a lokacin da yake ganawa da ɗaliban jami'o'i daga yankuna daban-daban a duk faɗin ƙasar jagoran da farko ya bayyana yadda shugaban ƙasar amurka ya bayyana wa duniya cewa yana son tattaunawa da ƙasar iran kan shirinta na makamashin nukiliya a matsayin yaudara ce saboda, ya nuna wa duniya cewa amurka tana son tattaunawa amma jihunan musulunci ta iran ba ta son tattaunawa ta zaman lafiya amma a gaskiya shine wannan shugaban ne ya yayya ga tattaunawar iran da amurka a shekara ta 2015 wanda ake kiran jcpoa dangane da shirin makamashi nukiliya ta kasar iran sannan wannan shugaban ya fidda amurka daga yarjejeniyar ta farko sannan yana neman ya tattauna da ita iran akan wata sabuwar shirinta na makamashin nukiliya na daban ta yaya za mu tattauna da shi a yanzu bayan da shi ne ya yayyaga yarjejeniya ta farko wanda ya nuna shi ba mutum ne mai mutunta alkawali ba ta yaya za mu tattauna da shi alhali ba zai mutunta sakamakon tattaunawa wanda za mu yi ba kamar yadda yi na farko imam hamnan ya kara da cewa tun farko manufarmu ita ce wato a ɗauke mana takunkuman tattalin arzikin da aka ɗora mana a tattaunawar amma tare da wucewar lokaci takunkuman tattalin arzikin ba su kai ga manufofinsu ba sannan dangane da zancen shugaban ƙasar amurka na cewa ba za su bar iran ta mallaki makaman nukiliya ba imam khamenei ya ce idan da muna son mallakar makaman nukiliya gwamnatin ƙasar amurka ba ta isa ta hana mu mallakar makamin ba abinda ya sa ba mu mallaki makamin nukiliya ba mu da raɗin kanmu ne muka ce ba ma son irin wannan makamin saboda dalilan da muka bayyana a baya dangane da barazanan farwa ƙasar iran da yaƙi kuma jagoran ya ce ba abu ne na ɓangare guda ba don iran tana iya mai da martani kan amurka kuma tabbas idan amurka ta yi hakan to jimuran musulunci ta iran za ta mai da martani jagoran ya ƙara da cewa idan amurka ko wakilanta suka tafka wani kuskure to za su fi cutuwa a kan ita iran gaskiya ne ba ma neman yaƙi da kowa don yaƙi bai da kyau amma idan wani ya takale mu to ya san cewa za mu rama sannan ya kamata duniya ta sani sannan ita amurka ma ta sani a yau amurka tana ja da baya a al'amura da dama kama daga tattalin arziki tsarinta na ƙasashen waje tafiyar da al'amuran cikin gida zamantakewa da wasu wurare da dama amurka tana ƙara rauni ne amurka a yau ba ita ce amurka a shekaru 20 zuwa 30 da suka gabata ba imam khamna'i ya ce kada ku ga cewa jumhuriyar musulunci ta iran ta rasa manya-manyan ƙawayenta a shekarar da ta gabata ta yi rauni wannan ba haka yake ba gaskiya ne mun rasa abokanmu mun rasa 'yan uwanmu shugaba ibrahim ra'isi mun rasa said hassan Nasrallah, mun rasa ismail haniya mun rasa said safiuddin mun rasa yahya sinwar mun rasa daif da sauransu amma ƙarfinmu ya ƙaru bayan wannan rashin kada ku tsammani mun yi rauni wannan duk tare da cewa rasa wa'annan gwaraza kuma shahidai namu abu ne wanda yake mana zafi a cikin zukatanmu amma ko kaɗan bai sa mu rauni ba kawancin masu gwagwarmaya a yankin gabas ta tsakiya suna da ƙarfi sun kuma ƙara ƙarfi idan an kwatanta da shekarar da ta gabata lebanon tana da ƙarfi falastinu tana da ƙarfi kuma za su ƙara ƙarfi kan ƙarfi banda haka ya kamata ku gane cewa gwamnatin ƙasar iran kama daga shugaban ƙasa da sauran jami'an gwamnatin ƙasar kansu a haɗe yake dangane da matsayin da ƙasar ta ɗauka haka ma kansu a haɗe yake kan tallafawa raunana ƙasashen falasɗinu da lebanon tare da taimakon allah da yaddarsa za mu ci gaba da samun nasara haka ma mutanen ƙasar iran za su ci gaba da goyon bayan shugabanninsu kamar yadda suka yi a baya wajen tallafawa wa'anda aka zalunta a duniya a yanzu da kuma nan gaba jumhuriyar musulunci ta iran ta daɗe tana gwagwarmaya da azzaluman shugabannin duniya kuma za ta ci gaba da wannan gwagwarmayar har illa masha Allah a wani wuri jagoran ya ce za ka je suna maganan cewa amurka da farko kafin kowa wanda yana nufin duk ƙasashen duniya su sa bukatun amurka a gaban bukatunsu sannan wannan son kai abu ne a fili kowa na gani a kowace rana imam khamna'i ya bayyana dalilan da suka sa kawancin masu gwagwarma suke ƙara ƙarfi a kowane lokaci a iran da sauran wurare inda ya ce idan ƙasa tana da abubuwa biyu aƙida mai kyau sannan suna aiki tukuru al'amuransu gaba ɗaya ba za su taɓa ja da baya ba ya ce samun yardan allah ita ce manufar kowane mutum mai hankali sannan ya ƙara da cewa samun nasara samun ceto da tsira zai yi ne kawai ƙarƙashin shiritarwar ubangiji mahalicci wanda kuma shine sakamakon tsoron allah jagoran ya kawo misalai guda biyu wa'anda suke nuna irin gwagwarmayar da ɗaliban makarantu a nan iran suka fuskanta a wannan zamani da manya-manyan ƙasashe azzalumai musamman amurka da farko ya ce a nan iran kimanin shekaru 100 da suka gabata an yi lokacin da iraniyawa sun kaskanta ƙarƙashin turawa wanda suke ɗaukar cewa sun ci gaba a komai wannan halin ya sa iraniyawa sun zama mabiya ƙasashen yamma gaba ɗaya sun miƙa kai sun maida kansu mabiya kawai masu rauni ba sa iya bambanta tsakanin ci gaba na gaskiya da kuma na ƙarya. imam khomeini kudisa sirru wanda ya kafa jumhuriyar musulunci ta iran ya sifanta wancan lokacin wato a zamanin sarki riza pahlavi yana cewa turawan ingila sun kawo shi kan gadon sarauta sannan daga baya suka cire shi a lokacin da suka ga dama suka ɗora ɗansa muhammad riza a lokacin ya miƙa musu kai a kome ya miƙa masu iran suna yin abin da suka ga dama da ita don raunin mutanen kasar iran a lokacin turawan ingila sun mamaye kudancin kasar a yayin da rasha kuma ta mamaye arewacin kasar sannan fari ya zo ya kashe dubban mutane a lokacin sun sa shi ya danne mutane masu gwagwarmaya a cikin gida sannan ya sanya hannu a kan yarjeniyoyi na kaskanci kamar yarjejeniyar drc na man fetur jagoran ya bayyana cewa gwagwarmayan kwace kamfanin man fetur na ƙasar iran daga hannun turawan ingila shine ya fara farkar da mutanen ƙasar iran kan mummunan niyya na turawa ga ƙasar ta iran wanda hakan ya nuna matsayin da turawa suke da shi a wajen iraniyawa kafin haka amma shugabannin lokacin kamar firayim minista dr muhammad musaddiq yana son taimakon amurka don ficewa daga zaluncin birtaniya sai gashi amurka ce ta ƙulla makircin yi masa juyin mulki ya ce juyin mulki da amurka ta yi wa musaddiq a shekara ta 1953 ya nuna cewa dogaro da kasashen yamma yana hana ƙasa ci gaba kuma kowace ƙasa ne daga cikin ƙasashen ya kuma tabbatar da cewa ƙasashen yamma suna taimakon wani ne kawai idan akwai buƙatarsu a ciki ko kuma idan akwai abin da za su amfana da shi sannan aka sami ɗaliban jami'o'i suka fara farkawa suka fara tunkarar amurka tun lokacin da kuma nuna rashin amincewansu da ita da farko dai sun fito zanga-zangar nuna rashin amincewa da ziyarar da shugaban ƙasar amurka na lokacin wato nixon ya kawo ƙasar iran a ranar bakwai ga watan disamban shekarar 1953 inda sarki sha ya sa sojojinsa suka kashe ɗalibai guda uku a lokacin in ba don nasarar junju hali musulunci a ƙasar iran a shekarar 1979 ba da ƙasar iran za ta rasa komi ta zama tana hannun turawa sannan mutanen ƙasar za su ƙara fadawa cikin talauci da wahalhalu ya ce imam khomeini kudus sirruhu da kyakkyawar jagorancinsa ya sami nasarar fahimtar da mutane mummunan shirin amurka ga kasar da kuma haɗa kansu kan abin da zai ba su 'yancin kai da dogaro da kansu sannan ya karfafa gwiwarsu kan cewa za su iya samun ci gaban da wa'annan ƙasashe suka samu har ma su wuce su sai ga shi jajircewar mutanen ƙasar da kuma na shugabanninsu ya kai iran inda take a yau ya ce jumhuriyar musulunci ta iran ce kadai take iya sanya bukatanta a gaba kafin na kowace ƙasa a wannan yankin ya ce ƙoƙarin ƙasashen yamma a halin yanzu shine sake mai da kasar zuwa yanayinta kafin nasarar juyin halin musulunci a shekarar 1979 na kaskanci da miƙa kai ga bukatunsu daga ƙarshe jagoran ya bayyana cewa iran ba za ta taɓa amincewa ta koma inda juyin halin musulunci ya fitar da ita ba saboda ta ɗanɗana daɗin samun 'yanci da kuma ci gaban da ita take tsarawa kanta ba tare da shishigin wata ƙasa ba wannan duk tare da cewa ba ta kai inda ta kai ba ba tare da fuskanta matsaloli wa'anda wa'annan ƙasashe masu girman kai suka haddasa musu ba daga ƙarshe duk wata ƙasa da ta sami aƙida mai kyau ta sanya samun yardan Allah shine a gaba ba wanda ya isa ya sami nasara ko galaba a kanta kuma da rayuwa da mutuwa duk ɗaya ne ga ɗaiɗaikun mutanen ƙasar saboda hakan ba zai dakata da ci gaban da ƙasar ko al'umman take samu a duniya ba ga kuma fatan samun rahama Allah a gobe kiyama jinin shahidan jumhuriyar musulunci ta iran bai tafi a banza ba saboda shine aka shayar da itaciyar addinin musulunci wanda a halin yanzu ana hangen rassansa a ko'ina a duniya. To masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na duniyar mu a yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. tarbiyyar iyali. Mistararo, salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barkatu. Barka da haka. Da kuma sake saduwa a cikin wani sabon shirin na tarbiyyar iyali. Shiri da ni awal kunya da saba gabatar muku da shi a cikin 'yan makwalin da suka shuɗe. Da fatan an fara jin daɗin shirin yadda ya kamata. wanda kuma yake zuwa muku daga rediyon boh a ƙashin hausa tv a nan birnin tehran shi dai wani shirin tarbiyyar iyali shiri ne da ya fi ba da kan yadda za a yi tarbiyyar iyali bisa tsarin addinin musulunci masu raro kadda a gaji har ila yau dai barka mu sake saduwa a cikin wannan sabon shirin tarbiyyar iyali a cikin wannan shirin ma za mu ci gaba ne da ɗorawa kan waccan hirar da muka faro da shehun malami muhammad salih zare daga birnin yamai ta ƙasar nijar wanda ya fara bayyana mana irin haƙoƙin da ke kan ɗan adam da kuma yadda iyali za su yi amfani da waɗannan haƙoƙin malamin yana yi mana fassarar littafin imam zilal abidin ne ɗan imam Hussaini alaihi salam na littafinsa na arsalatul hukuk wato saƙon haƙoƙi yau kuma malam zai tashi ne daga yi mana bayani dalla-dalla kan haƙoƙin gabbai da zai fara da harshe haƙƙul shaware magana dalla-dalla akan haƙƙin gabbai ka, musamman waɗannan gaɓan guda bakwai da muke magana kansu mu fara da uban tafiya Ja-gaba wanda shine harshe wa amma haƙƙul lisan imami ma'asumi alaihi salam yake cewa amma haƙƙin haƙƙi na harshenka wanda ya wajaba a kanka kai ɗan adam ka kiyaye shi ne me fa'ikramuhu anil khana wa ta'awidahu alal khair wa hamluhu alal adabi harshenka yana da haƙƙi a kanka menene muhimman haƙoƙin harshenka a kanka ya kai ɗan adam haƙƙi na farko shine ka yi iyakan ƙoƙarinka ka girmama harshenka ka kame shi daga alfasha kada ya zama kullum ana jin alfasha a bakinka zagin mutane ƙarerai ƙulla sharri da dai abun da ya kama da haka harshen ka yana bin ka haƙƙi ka kame shi ka kiyaye shi daga faɗar abin da ba shi kenan ba sannan ka yi iya ƙoƙari ka ga cewa ka saba ma harshen ka faɗar abin da yake alkhairi akwai ruwaya manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana cewa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wanda yi imani da Allah ta'ala yi imani gobe za a tashi a gaban Allah lahira to idan zai magana ya faɗi alkhairi idan har ta zama ba alkhairi za ka faɗa ba to kai shiru da bakin ka shi yafi fi don ka kame harshenka daga faɗa abin da ba shi kenan ka saba ma ka faɗar alkhairi kai ƙoƙari ka forar da harshenka a kan ya zama duk abin da zai faɗa wani abu ne irin na adab wani abu ne wanda zai amfani ka kai kanka ya amfani jama'arka kada ka zama da harshenka kake rura fitina wa ihjamuhu illa limawadi alhujja wal manfa'ati lid-din wad-dunya imami ma'sumi maulana ali zain al'abidi ne yake cewa alaihi salam yana daga cikin haƙƙin harshenka a ka kai ɗan adam kai iya ƙoƙari ka katangaici harshenka ka riƙe shi ka kame shi ka tsare shi ka takura shi ka hana shi furta komi ko uffin sai a wajen tabbatar da wata hujja ko faɗar wani abun da zai zama amfani gare ka in ma a addininka ko a duniyarka ko ma ya haɗa duka gaba ɗaya. to madalla muna ƙarfi hankalin masu rawar da kasu shafa'a da cewa suna sauran wannan shiri ne na tarbiyyar iyali daga nan rediyon boh na birnin tehran wanda yake karkashin hausa tv da yake bayani kan wannan gaba dogo ne malam zai ci gaba da bayani ne akan wannan haƙi na harshe kai ƙoƙari ka kiyaye harshenka ka tsare harshenka ka ɗaure harshenka ya zama ba zai furta kalma guda ba kai ko da rabin kalma sai abin da yake hujja ne na addini ko abin da zai zama amfani a gare ka duniyarka da lahirarka ko kuma duniyarka ko kuma lahirarka yafa'ahu anil fuduli ashani'a alilatul fa'ida imami masumi alaihi salam maulana ali zain al-abidina alaihi salam yake cewa haƙƙin harshen ka ne a kan ka kai ɗan adam kai ƙoƙarin kiyaye shi kad a ji sautinsa kad a ji ya furta kalma ko harafi guda a abin da ya zan fudoli ne surutan banza maganganu na banza wanda suke mummunan maganganu wanda amfaninsu in ma zan ba su da amfani ko kuma amfaninsu ya yi kaɗanci ko ya zan ba su da amfani kwata-kwata kamar mutum ya yi maganar da za ta jayo masa fitina kaga ba ta da amfani kwata-kwata ko kuma a'a ya yi maganar da zai samu wani ɗan abu na duniya amma ya taɓe a lahiransa wal iyazu billahi kakka sake harshenka ya zama yana zuba a cikin dukkan abin da la yu'manu dararaha duk abin da ya zama baka da tabbacin cewa wannan lamarin wannan abin faɗarsa ko magana a cikinsa ba zai jayo maka wani darar ba to shi za ka yi magana a kansa amma abin da ka ga cewa lalle ba za ka tsallake haɗari na darar ɗinsa ba in ma a duniya ko a lahira ko duka gaba ɗaya wal iyazu billah to kai ƙoƙari ka kiyaye harshenka a shiga irin wannan fudul sannan kuma ka sani cewa inna tazyinu la'aqili bi aqlihi husni siratihi fi lisanihi dan adam yakan ɗaukaka akan bashi matsayi da daraja da martaba idan ya kiyaye harshensa ya zama abin da zai faɗa da harshensa alkhairi ne akasin haka ɗan adam yakan faɗi yakan taɓe ya yi asara a rena shi har ma a yi masa hukunci mai tsanani a dalilin abun da ya furta da bakinsa kenan dai lisanuka asduk in atlaktahu ya akuluka kina harshen ka Ka yarda cewa fa kamar zaki ne da yake a gaban ka kai ka fori abinka kai kare ne shi amma fa in ka sake shi ya cinye ka idan kuma ka tsare shi ka forar da shi ka ba shi foro ya zame maka kariya har ma ya zame maka abun farauta ka amfana duniyarka da lahiranka. masu raro ga shi dai malam ya koro bayani filla-filla yaji lokacin ya saka yi mana irin halin nasa a nan kuma za mu dakata a cikin shirin wannan mako a ƙarshe muna ƙarin godiya ta musamman ga Shehu malami muhammadu salih zare malamin ahalul beci a yamai wanda ya kasance babban bakon namu na wannan makon da fatan allah ya kara wa malam lafiya a madadin radio boh da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran ni awal kunya da na gabatar bayan na shirya nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yara manyan gobe yara ku bi ma iyaye yara ku da allah sannan yara ku yi makaranta kun ga irin haka shine Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas. 903 506 86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurari assalamu alaikum barka mu da haka da kuma saka da a cikin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa ta shirin namu ya gaito muku wani mawaƙi ne mai suna adil nadiri wacce mawaƙi a nan ƙasar iran domin gwaje kolin sa kan irin waƙar da ta zama na da fatan masu saurara sukan cisa da mu kuma ci dan shirin to da yake masu iya magana na cewa waka baki mai tafi daɗi ga fili ga mai doki bari na ku da adal nadiri domin jin irin tsaraba da ta mana aiso a lafiya روم دغيم فرجعنا آخر هو ليلى كم جافية خال جافية ومام جافية بس بو دم كافية ولي ملاشا يا مجيا يا مهوار مردم لو انسافيه شيجينا بأواخ رقا سراوي جافية كعبيد المروخة واخ جرعة شراوي جافية خال جافية ومام جافية بس بو دريد مكافية هوالي ملا شايا مجيا يا مهاواري مردم لو بيا انسافي فاعل هوزي قرانم وسيا an gaishe ka adil nadiri mawaƙi a nan ƙasar iran game da wannan tsara mai kyau da ka tanadar mana kuma ka ba masu waye suka sha kamar yadda suka ji daga bakinka godiya ta musamman game da wannan gudunmawa da ka bayar barin jarin zamu shirin a nan sai a tare mu a wani sabon shirin domin ji mu ɗauki sabon rakar da kuma wani waƙi da daban amma kafin nan amma don kowa da kowa ni ma da gunshin ne ga shi zuma zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. No. Oh.